Mai sauraro, Assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan, sashen Hausa na Radio France International RFI, tare da naku, Nasiru Sani. Yau Juma'a ce ranar da muke baku damar tofa albarkacin bakinku a kan lamuran da ke ci muku towa a ƙwarya, waɗanda suka hada da siyasa, tattalin arziki, fasaha da dai sauransu. Za mu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa. Salamu alaikum gidan rediyon Faransa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mai magana Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kebba jihar Neja mamba a murya matasan Afirka reshen jihar Neja. Ina isar da ta sakon ta'aziyya bisa ga rasa abokin aiki aikin laku Muhammad Salisu Hamisu wanda Allah ya cikawa a daren shekaran jiya Allah ji gaishe Allah rafishe shi Allah albarkaci abin da ya bari Allah ya sa kwanciya ta zama hutawa duniya lahira ubangiji Allah ka ba da haƙuri Allah ka ba da haƙuri Allah ka ba da haƙuri ko kuma da Allah Allah ya ta karshen mu Allah sa mu kawo ƙarshe Ibrahim mai wanki hula a garin mai gwale a Kimba jihar Leja ina fata alkhairi bamba a mure matasa Afirka reshen jihar Leja Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa. Sunana Malam Ango, malamin makaranta a inna lillahi wa inna alaihi raji'un ina miƙa saƙon ta ga ma'aikatan wannan gidan rediyo da kuma iyalan marigayi muhammad salisu hamisu sakamakon wannan babban rashi da suka yi wannan rasuwa tashi ba su kaɗai aka yi wa wannan rashi ba hannu masu sauraron wannan gidan rediyo gije allah ya ji kanshi da rahama ya albarkaci abin da ya bari Gidan rediyon Faransa mai albarka mai magana Hassan Albasari Abu Afan angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yoban tarayyar Najeriya. A tare da ni akwai dan uwa ya haya don azare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna ƙara miƙa saƙon alhininmu da kuma ta'aziyarmu ga ilahirin ma'aikatan gidan rediyon Faransa ranka ta baki ɗaya. a gefe guda kuma muna ƙara miƙa saƙon ta'aziyya wa iyalan Muhammad Salisu Hamisu sakamakon rasuwar da ya yi na haɗarin mota to muna fatan Allah ya karɓi shahadarsa ayyukan da ya gabatar na alkhairi Allah ya sa ya bi shi ya zamo abokin hira a cikin kabarinsa Allah kuma ya yi riko da hannun iyalansa waɗanda ya bar su Allah ya musu albarka su kuma idan tamu ta zo Allah ya samu cika da kyau da imani tabbas wannan babban rashi ne Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima tare da Yahaya Danno Azari. a ah, kwamaran nasiru ma'azu kakakin shinkafi daga jihar zamfara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zan yi amfani da wannan rana ta juma'a domin in mika sakon mu ga gidan rediyon faransa da kuma duka al'ummomi na duniya baki daya kan rasuwar dan jarida muhammad salisu rabi'u babu shakka gidan rediyon faransa da kuma sashen hausa an yi babban rashi musamman mu da ke hulɗa da wannan gidan rediyo babu lokacin da zaka kira muhammad salisu rabi'u bai ɗauki wayarka ba kuma babu lokacin da zai za ku yi hulɗa da kai da shi ba ka gamsu da hulɗa ba kuma ba ka ji daɗin aiki tare da shi ba so muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta ma Muhammad Salisu Rabi'u ya kyautata iyalansa da ya bari ya kuma sa aljanna ita ce ƙarshen makomatai so muna mika ta'aziyya mu ga duka a madadin duk masu hulɗa da wannan gidan rediyon Faransa musamman mu 'yan jihar Zamfara na gode kwarai kuma da Nasiru Ma'azu kakakin shinkafi. <coughs> Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon Faransa. Suna na Hassan Dogon Faci Batsari daga nan jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A madadin al'ummar garin Batsari musamman masu sauran gidan rediyon Faransa muna miƙa saƙon ta'aziyar mu ta rasuwar Muhammad Salisu Hamisu uh, na gidan rediyon Rafai Hausa. Muna fatan Ubangiji Allah ji da rahama. Allah ya gafarta masa yaransa da ya bari guda shida ubangiji Allah kai musu rahama Allah ka shirya su albarkacin annabi da alkur'ani shirin su na al'adunmu yana ɗaya daga cikin abubuwan da ba za mu ta'ummanta da su ba domin abubuwa ne masu tunatar da mu wasu abubuwa Allah ya gafarta mishi duk wani wanda ya rasu Allah ka ji kansu da rahama Allah ka yafe masa na gode kwarai gidan radon faransa hasar dogon faci ba tsare daga jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. assalamu alaikum sasha Suna na zaki sadon ya zoma a karamin hukumar mulkin tambol da ke jihar sokoto inna lillahi wa inna ilaihi raji'u inna lillahi wa inna ilaihi raji'u muna taya dukkanin ma'aikatan sashen hausa na gidan rediyon faransa da kuma masu sauraro da kuma 'yan uwan marigayi muhammad salisu hamisu juyayen abin da ya faru na rasuwarsa sanadiyar hatsarin mota na jiya alhamis ko Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa ya sa ya huta ya sa kuma aljanna ce makomarsa in kiyama ta yi Allah shi haɗa mu da shi aljanna firdausul a'la muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya ba dukkanin ma'aikatan sashi Hausa na gidan rediyon Faransa hankulin wannan rashin da kuma mu masu sauraro da kuma iyalinsa. Allah Ubangiji subhanahu ta'ala ya ji kanshi ya gafarta mishi ya sa aljanna ce muku mata suna na zaki so don ya zo mawa karamin hukumar mulkin tambol da ke jihar Sokoto. Kada sha'afa ana tare da sashen Hausa na gidan rediyo Faransa cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinka ta shafinmu na Facebook ko ta mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya sai kuma malami na gaba. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu sashen Hausa Radio Faransa mai magana Umar Abubakar daga Zaria Kaduna City Najeriya ina miƙa saƙon ta'aziyyata ga ma'aikatan sashen Hausa ga baki ɗaya da masu sauraron sashen Hausa da ƴan uwa da abokan arziki na Muhammadu Salisu dangane da rashin da aka yi Ubangiji Allah ka ji ƙani Allah ka yi mai rahama Allah ka gafarta mai Allah ka sa can ya fiye maina Allah ka ba ƴan uwa haƙuri da juriya na rashin da aka yi Allah albarkaci abin da bari wannan hanya ce ta kowa wanda ya tafi bai sauri ba wanda annan bai daɗe ba mu da ke zaman jiran ta mu Ubangiji Allah ka ba mu guzuri iskosu mai kyau Allah ka ji kan Muhammadu Salisu Allah ka mara rama Allah ka gafarta ma ina muku ta'aziyya na Umar Abubakar daga Zaria Kaduna City Najeriya bisalan. Me magana abubakar kawu girgir to da yake yau ranar juma'a ce albarkacin wannan rana ta yau juma'a a madadin ɗaukacin masu sauraron gidan rediyo faransa international muna miƙa saƙon mu ga wannan gidan rediyo da kuma 'yan uwa da iyalai na marigayi muhammad salisu hamisu bisa rasuwa da ya yi muna addu'ar allah ya ji kansa ya gafarta masa kurakuransa babu shakka baya ga gidan rediyo faransa da iyalai mu ma ma'abota wannan gidan rediyo mun yi babban rashi kwarai da gaske na hazikin ɗan jarida ɗan jarida mai abin barkwanci da ban dariya muna addu'ar allah ya ji kansa ya gafarta masa rediyo faransa allah ya bada hakuri wannan rai to madalla Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. A madadin ku masu sauraro da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na gidan Rediyo Faransa musamman injiniyan namu na yau Mustapha Adebisi da ya haɗa mana wannan shiri a kan na'ura. Naku Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisa